cewa hukumar ta ce fina-finai da ɗabi ta jihar Kano wa'adi ta sake bayarwa ga dukkanin jarumai da masu shirya fina-finai da waƙoƙi da masu ɗaukar waƙoƙin da ma sauran dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar fina-finai da su gaggauta yin rajista cikin wa'adin makonni uku ko kuma su hauri mun gafiya alaba sha'a faɗo da na jaɓa da hukumar. Shugaban hukumar Malam Abbal Mustapha shine ya wannan kira yana mai cewar wannan rajista ba ɗauke kowa ba. muna kira da duk wani ɗan masana'antar kannywood ya fito ya zo ya yi rijista idan kuma har ka je ka sayi fom to za ka dawo da shi wannan hukumar domin a tantance ka sannan kuma a baka lasisinka Ƙin yin wannan abin zuwa ɗaya ga wata mun riga mun haɗa kwamiti bayan wannan ba a yadda a ƙara fita fim ko shutin ba tare da izini daga wannan hukuma ba wadda ake kira shooting permit Abba Al-Mustapha kenan shugaban hukumar ta ce fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano.